Shekarar 2022 ta yi ƙaura an kuma shiga ta 2023 wai shin ina makomar 'yan fai ne. an dinga Disamba wallahi ko ga 2023 ta shigo wallahi har mu tafi mu da ba. To wasu dai sun yi dagiya wasu kuma sun fitar da rai. A ai ba maganar karya tun da buga shi ma an sa shi a canza to wani ma sun mai kuɗi. A gaskiya babu wannan maganar ta Disamba gaskiya dama can kawai mutanen mu ne suke ta yama didi da sauran abubuwan nan. Muna tafa da rahoto a kan yadda faɗan yara yake rikidewa ya koma na manya. Na gaya uwarsu bata ɗauki mataki ba ta dangane muka je ga 'yan sanda rigima ta harɗe. Ba ma fa su kaɗai ba ne. Akwai ƙarin wasu rahotannin hamma da fannin nan namu na kimiyyar duniyar bil'adama. Ruwa akwai wani aiki da yake yi na gaba ɗayan duk duniya. To hasken rana da yake tohowa gaba ɗaya zai zo duniya. Ku dai kawai ku dakace mu. Mai sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, Zainab. Aminu Bako rike muku sallama ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda Sarkin Labari. Kafin mu shiga cikin shirin namu na yau, za mu fara leƙawa ɗakin labarai domin karɓa a takaice daga bakin Aisha Shehu Kabara. hakimin shanono kuma sarkin shanun karaye alhaji ibrahim sani gaya ya shawarci 'yan kungiyoyin kare yakin dan adam su kara ya kokarin su wajen zurfafa bincike yayin da aka shigar da korafi wajen su hakimin na shanona ya bayyana hakan ne sakamakon ziyarar da kungiyar kare yakin dan adam ta global community for human rights network da ke nan kano ta kai masa a fadarsa gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje ya ce aikin da gwamnatin jam'iyyar apc ta gudanar da kuma nagartar 'yan takararsu shi zai ba su damar lashe zaɓe mai zuwa. Gwamna Ganduje ya bayyana hakan ne yayin taron bayar da tuta ga ɗan takarar gwamna da kuma shugaban ƙasa da ya gudana a yau a filin wasa na sani abacha da ke kofar mata. Gwamnatin tarayya ta ce daga watan Yulin wannan shekara za ta daina biyan tallafin man fetur a ƙasar nan. Ministan kuɗi kasafi da tsare-tsare Zainab Ahmad ce ta bayyana hakan lokacin da take gabatar da kasafin kuɗin shekarar 2023. Zainab Ahmad ta ce gwamnatin tarayya ta ware kimanin naira tiriliyan 3.36 domin biyan tallafin man fetur ɗin a watanni shida na farko na shekarar 2023 da muka shiga. Ministan ta kara da cewar hakan na daga cikin tsarin tsawaita cire tallafin zuwa wata goma sha takwas ga gwamnatin tarayya ta yi a shekarar da ta gabata. Daga sashen labarai, Aisha Shehu Kabara. Sannu Kabaransu. Sai kuma sakon jikon rahotannin shirin namu na jiya wanda ya kalli batun wai waye ya fi kishi tsakanin maza da mata idan suka ga abokin soyayyarsu da wani ko wata ta bakin maimuna Nasir Ahali. A gaskiya maza sun fi mata kishi, sako daga Saifullahi Sharukan. Maza sun fi kishi ko da ɗan uwanta na ganta sai na nuna halin. In ji sakon Hassan Tela Kumbotso. Ni idan naga ga saurayi na da wata bana jin daɗi. In ji sakon Fatima bebi. Tab gaskiya baba su da hakan akwai zafi sosai sako daga kashatu ‘yan mai shayi. Soyayya ruwan zuma Allah ya bar masoya tare. In ji sakon Halifa Isa gadon ƙaya. Baba su da maza sun fi mata kishi. Masoyi na idan ya ganni da wani hawan jininsa tashi yake sakon Maryam Kurna. Mata sun fi maza kishi a cewar Fatima Farawa. Kai kai kai kai ai wallahi sai mun kwashi 'yan kallo in na ganta da wani sako daga Haruna Ɗanbasi. An gaida munari. Jigon rahotannin shirin namu na yau kuma zai kalli batun fai ne, wanda ko a da mun yi a baya, don na yanzu kuma waiwaye ne zai zama. Saboda mu ma mu yi wa tafiyar tamu ado, tun a baya da muka yi Wasu masu fai ɗin sun ce, ai sai sabuwar shekara sannan za ta fashe. Shi ya sa a yanzu da sabuwar shekarar ta zo muka koma musu don jin ko shin yanzu da shekarar 2022 ta yi ƙaura aka kuma shiga ta 2023 ina makomar 'yan fai ɗin ne. To wasu dai sun yi dagiya wasu kuma sun fitar da rai, amma fa sai dai da yawan su 'yan dagiyar ne, saboda sun ce don ko yanzu da aka shiga 2023 bata fashe ɗin ba ba yana nufin wai sun tsorata ba. har yanzu dai matsayin pi network tana nan a inda take daram dan babu gudu babu ja da baya na cimma burinta na zama kudin dukan duniya kudin digital currency wato kudin yanar gizo har yanzu tana nan bata sauya ba kuma ana ta samun ci gaba dan ci gaban da ake samu a cikin kaso 100 an cimma fiye da kaso 70 kuma ana nan ana nan an kusa kammala cimma waɗannan kudirce kudirce gaskiya dai a matsayina na mai mining din zan iya cewa na kona data kamar ta naira dubu biyar haka saboda haga ne tun 2019 nake yi tunda aka fara gaskiya da mu aka fara. Final talk ni ma da gaskiya ina yin ta sosai da sosai. Na zo wajen abokai na su ba gardi suna yi Allah yan zaman kashe wando ko sun zauna ana jiran sai ta fashe ta fashe. Can ko muka zo na abokin mai kira mai kace mana ai kai wannan abin ta expire. Na ce Allah tun da kana ina ga hakka yau gaskiya na daina ta wani gaba ɗaya wannan. Ya ji to wannan bata lokacin da kai kuma aka ce maka ta expire. Allah isa ma ne musu wallahi masu kamfanin wallahi isa. Wai shin ma masu harkar fai ɗin nan suna da ofisoshi da shugabanni waɗanda idan ta kwaɓe musu ko ana neman ƙarin bayani za a iya samu a zauna da su ko kuwa dai kara zuba suke. Duk da dai kwaratta wato crypto an san akwai ƙungiyarsu da kuma shugabanni waɗanda da dama za a iya cewa akwai manya na ƙasa da muka ga su ma suna cikin harkar ta crypto ɗin Duk da cewa su ma an ce kasuwarsu ta Bitcoin ta sha fama a shekarar 2022 har aka samu rugujewar kamfanin hada-hadarsa na FTX. Rahoton CNBC ya bayyana cewa akalla dala tiriliyan biyu da biliyan ɗaya kwatankwacin naira tiriliyan ɗari tara da arba'in da kuma biliyan casa'in da shida aka rasa a kasuwar crypto baki ɗaya a duniya. To kun jifa. Wannan da za a iya cewa yana da manya a cikinsa yana da madafa. To su ma dai 'yan fai ɗin mun tambaye su ko suna da irin waɗannan tsare-tsaren na ƙungiyoyi da kuma hukumomi a matakin ƙasa da duniya baki ɗaya ko kuwa dai kara zuba suke. Inda wasu matasan suka ce suna da irin su kamar su Mr. Always Online Pie Network. eh akwai ofisoshi sosai a nan kano kamar nan in kika zo tirin yola nan bayan rikayya bayero za ki ga an sa mr always online pi network muna da rassa sosai da sosai gaskiya ni dai bana da kungiya saboda ni ma abokina ne ya sani daga ciki na cigaba da jira tsammani har yanzu gashi bata fashe mana ba an dinga disamba an dinga kaza kaza kaza gashi har yanzu bata fashe ba wallahi goga dole da tuturi ta shigo wallahi har yanzu bata fashe mana ba wannan kuwa ya ce yayi ritaya tun bayan da aka ce masa wifi ta ya expire ya cire rai baya ga kuma irin alkawarrukan da ya wa mutane kala kala هلا ke faɗa miki na riga na wasu tsana akan fam network din sai kuma gashi har yanzu bata fashe ɗin ba saboda na yi alƙawari alƙawarin da yi zan sai moto zan yi kaza kaza ina ma cikin wanda suka yi ma malam daurawa alƙawarin wanda za su sai mai gida da moto to gashi har yanzu bata fashe mana ba na ta jiran tsammani musu hakan ba ka san matsayin alƙawari yanzu to ya zaka yi da su to ai tunda ai mun ce in ta fashe ɗin ne muke alƙawarin hakan tunda bata fashe ɗin ba kaga mu ma sai ai ta jiran mu sai lokacin da ta fashe gaskiya mu ban dan da ba za ta fashe din ba mun nan akan ba kamar za ta fashe in kuma ta fashe alƙawarin ka da muke Allah ya kokari mu cika su tun daga faka da nawa ka kona gaskiya ba zan iya musanta tattar datan da na kona ba amma na kona datan da yawa nake gaya miki to wani dai daga cikin masu dagiyar ya ce wai shi yana da hujjojinsa Ni yanzu hakan nan da kike ji da gani na kai shekara ɗaya zuwa ɗaya da wani abu ina Pi Network kuma ni na ma ƙosa Pi Network ɗin nan ta fashe saboda na tara fine da yawa kuma an gaya mana cewa duk fine ɗaya za a siye shi miliyan ɗaya da wani abu. za ta fashe mun shiga Januwari. Eh gaskiya an ce Disemba za ta fashe ga sha mun shiga Januwari mu ma mun ƙosa ta fashe to amma dai muna ta addu'a don gaskiya muna son fine ɗin nan ta fashe kai ai ba zan iya lissafa datan da na kona ba gaskiya. A nasa bangaren masanin halayya ɗan Adam Shu'aibu Lawan Matawalli ya bayyana wa jakadar Suda Yusuf na Daba Ismail cewar matasan suna yin lissafin dokin rana ne kuma babu wani abu da zai fashe ana dai ci da su ne kawai ba su gane ba. Babu wani abu wanda zai fashe magana ta gaskiya. Kawai ana amfani ne da talaucin matasa su kuma wasu suna azarta kansu. Tunda in ka duba tarihin fai ɗin nan wasu matasa ne guda uku suka je suka kirkire shi. Ɗaya daga ciki ma ya fita daga cikin 'yan uwan nasa. So kaga kenan in haka ne za ta fashe ɗin ai bai kamata a ce wani daga cikinsu ya fita ba. To kawai dai ana amfani da matasa ne kawai da talaucin su ana biyan bukata wasu na biyan bukatar kansu saboda shi wannan abun nasu ajanda ne application ne shi kuma application duk wanda ya creating ɗinsa ma'ana ya kirkire shi wannan mining din da ake yi data su ake amfani da shi tunda data ai suke yi ko datan naira goma kai amfani da ita ai kai ne kasa ka koma baya ba ka samu ci gaba ba saboda haka babu wani abu da zai fashe kawai matasa a nan ya kamata su mai da hankali wajen neman sana'a ba su zauna suna lallatsa waya cewa wani abu zai kawo musu kuɗi ba Amma wannan matashin mai amfani da manhajar Awwal Muhammad Rabeji cewa ya yi mutanen da suke cikin wannan tsarin za su gwangwaje nan ba da jimawa ba. Ya bayyana wa jakadan da Yusuf na daba Ismail cewa ba za su taɓa nadama ba sai ma ƙwarin gwiwar da suke samu. Wannan kuma yanzu mukan abin da yake faruwa tun da Disamba ne dama ba mu da kwamfamin cewar disamba zai yiwu tun da abu ne wanda ba hannunka ba. Dole za mu jira har lokacin da Allah zai sa wannan abu ta tabbata tun da abu ba hannun mu yake ba dole za mu jira amma muna da yakinin cewar akwai yiwuwar hakan a cikin disamba nan. To kuma wannan al'amari musamman da ake ganin kamar za ta fashe ne a ƙarshen shekarar da ta gabata yanzu aka dawo har yanzu ba ta fashe ba. Ku zuwa yanzu ba ku kare ba? ba? ai ba magana shari'a tun da buga shi ma an sa shi a extender to wani ma sun mai kuɗi ko yanzu din kana da coins din nan ka iya sai da shi sai dai zai zo a wannan farashin da muke tunanin zai kai ba to waɗanda aka yi wa alƙawarruka iri-iri sai ku shirya kuma kun kusa gwangwajewar tun da dai har yanzu akwai kamshin fashewar tata ga masu fahimtar hakan idan kuwa ba kwa layin masu irin wannan fahimtar ɗin ne kuma kun cire raitu. Wannan labarin shi ne a matsayin jigon rahotannin shirin namu na wannan rana, wanda muke jiran ra'ayoyinku masu sauraro a kai ta lambar waya. Sifili takwas sifili tara ɗaya ɗaya hudu hudu tara tara biyar muna sauraron ku. Amma kafin naku saƙonnin su shigo ga na jaka da Ahmad Garzali Yakubu daga shafinmu na Facebook da Life M Kano. To Zainab Aminu Bakori Babas Gudari tambaya ya a shafin da M Kano a Facebook. Ya ce shekarar 2022 ta yi ƙaura Mun kuma shiga ta 23. Wai shin ina makomar 'yan fayi ne? Wannan ita ce tambaya babba da Baba da yawa matasa da suke a wannan shafi kuma dai Baba da ya game da kalubale na amsoshi kala-kala daga bangarorin matasa daban-daban. Farawa da ra'ayin Firdausi Ibrahim Na'ibawa ta ce 'yan fayi shekara ta 2022 ta yi ram da su sai dai su tura a gaba. Yayin da Bukar Abdullahi Ciroma ya ce a matsayinku na 'yan jarida ya ce kuna bibiyar yadda abin yake daga bakin kamfanonin nasu ba a bakin jama'ar gari ba sai dai ali sama'ila ya ce ai duk wanda yake yi wa empire network dariya to su za a kai da wanau ba empire ba saboda pi ta shiga kasuwa kuma za ta fashe a wata na uku najib jibril sharaɗa yake cewa yan ya sun ce har yanzu ba su karya ba domin har yanzu suna nan suna mining da dukkanin alamu dai sun ce ƙarshen januwari nan za ta fashe to fatan mu Allah ya sa ta fashe din domin gaskiya za a ji daɗi saboda na ga dukkan zuciyoyinsu da alkhairi a ciki duba yadda suke ɗaukan alƙawura idan faɗin ta fashe. Sani Dahir ya ce gaskiya 'yan fayi kuna ruwa ya kamata ku je ku yi abin da ya dace ku samu kuɗi don mu mun kama Dahir kuma ta fashe da mu alhamdulillahi. Shi ku abba ga gama yake cewa hmm dama ai kana jin lissafin da suke zaka san tatsuniya suke yi kuma duk mai hankali ya san abin ba zai yiwu ba Allah dai ya sa mu dace yayin da Mariya M Aliyu take cewa ba za ku gane ba Abba Best ya ce masu hankali da suka rage su ma sun daina duk wanda ka gani ya ci gaba da fai sai alama ta ci gaban zance Muhammad Abakar ya sa dariya ya ce wallahi ni ma wani aboki na ya man alkawarin idan fai ta fashe zai bani dubu ɗari amma har na manta amma yau zan je na tuna masa in ji Muhammad Abubakar dan mutanen Niger State. Ilyasu Ali Umar ya ce makomar 'yan fai dai sai dai mu taya su da addu'a. Allah ya sa ta fashe kafin azumi ko sa samu su yi azumi cikin salama. Yayin da Zaidu Alhassan Ibrahim Turmawa ya ce Allah ya kai mu Disamba lafiya. Abubakar Tijjani ce cabbi jan gaskiya ina tausaya wa kaina har in fayi bata fashe ba dan na san ruwa ma sai an koma tauna min balantana abinci. Ina na sayar da gonar gado na da mashin ɗina na saka kuɗin fai a account don Allah babba gaza ku daina wannan fata don kar sanyin bana ya sa mu fara tsince-tsince a hanya. In ji Abakar M Tijjani. To saƙon Abakar M Tijjani da shi za mu karkare ina ma dai mai sauraro zai leƙa sashen mu na da FM Kano a Facebook da ku ya ga ruwan ra'ayoyi akan wannan maudu'i. Zainab Aminu Bakori gare ki. Sannu babban jakada. A nan kuma babbar kotun shari'ar musulunci da ke zamanta a post office ce ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Salisu Ibrahim Koki ta ƙara jaddada umarnin nan na kamun tsohon shugaban karbar hukumar Kumbotso Kabiru Ado shekara sakamakon ƙararsa da wani ɗan kasuwa a nan Kano Alhaji Awwal yayi bisa cewar tsohon ciyaman ɗin ya sayar masa da wani wawawa keken fili da ake yin kamfani a ciki a yankin Calawa naira miliyan arba'in ba kaɗan. Sai dai daga baya wanda aka siyarwa ya ce ya gano akwai matsala a kan filin ya ce a dawo masa da kuɗinsa. Tun da ya dawo da miliyan ashirin sai yake ta yi masa jeka ka dawo akan sauran kuɗin. Hakan ta sa ya yi kararsa kuma kasancewar bai halarci zaman kotun ba ta yi umarnin a kamo shi har sau biyu. A zaman kotun na wannan rana lauyan tsohon shugaban karamar hukumar ta kumbotso ya roƙi kotun da ta je ta gano gidajensa guda biyu, ɗaya da ke sharaɗa ɗaya kuma a Kabuga Housing Estate da kuma wata gona a Calawa. sannan a sa masa ranar biyan kuɗin idan bai biya ba a sayar da ɗaya daga ciki tunda su sun kai kuɗin da ake bin sa. Sannan kuma ya roƙi kotun da ta janye umarnin kamun sai dai kotun ta amsa batun zuwa a ga wuraren amma bata amsa batun janye umarnin kamun ba ta kuma ɗage zaman zuwa ranar 16 ga watan janairun nan da muke ciki na shekarar 2023. Bayan fitowa daga kotun jakadan labarin abubakar Sabo ya zanta da mai kara Alhaji Awwalu. Ni ne mai karar Aliyu Kabiru a dofan shekara. Ciniki da muka yi da shi na fili a cala miliyan arba'in ba dubu ɗari biyar. To aka samu saɓani filin da aka kai wa ba nasa ba ne. To daga baya muka ga nasa bai mana ba. Ciniki dai tashi a da da kuɗi shine abu ya zama sitara. idan da miliyan ashirin to rago kuma ya wata shida ke na muke ta tsalle a da shi. To yanzu dai a yanda aka kwana an kuma ɗaya kyas ɗin yanzu ya ce ga kadararsa gidansa na ka buga da gonarsa a hanya madubi za a je a gani a je da baluwas masu kima su mata kima a warware kuma ko da jakadan labarin abbakar sabo ya waiwayi lauyan honorable kabir a dofan shekaran sai ya ce ba zai ce komai ba to yanzu kuma sai rahoton yadda faɗan yara yake rikidewa ya koma na manya sakamakon shige-shigen da wasu manyan suke yi a cikinsa tare da jakadiya hajara mahmud A wasu lokutan da dama akan samu wasu iyaye ka rufe ido su dinga faɗa da abokan zamansu akan 'ya'yansu musamman idan aka samu akasi ko saɓani a tsakanin yaran nasu sai iyayen su a rasu yafa ko kuma cikin faɗan yaran. Daga nan sai faɗan ya girmama ya koma na manya. A wasu lokutan har ta kai ga jami'an tsaro. Wannan batun ne ya sa muka ji ta bakin iyaye maza da mata ko me ya hanzarin su na shiga faɗan yaran. a gaskiya ni dan ƴaƴana suka yiwa tsokana suka shigo cikin gida da gudu aka ce za a biyo su a dake su gaskiya bayan su ne ke sa su dan ba zan yadda da kan mun 'ya'ya ba dan sun yi tsokana dan ban ga matar da bata da ƴaƴa ba wai ke son a dake ƴaƴan shi dan ni akan haka hakun 'yan sanda ma an kai ni an yi ja'in sa'an da ni akan dukan 'ya'ya. dan ni ba zan lamunta a dakan min da ba da suka yi tsokana ina zaune a gida na ga yara sun shigo suna kuka fitowa dan in ga dawa suke rigima idan ƙananan yara ne iyayen su dan kirawo mu yi ta tare saboda ni yara na ba a dukan su to wata rana na mu da idan yara suka fita wasa ka sai a daddoke mun su na gaya uwarsu bata dauki mataki ba ta dangane muka je ga yan sanda rigima ta harde da muka je can aka yi mana tsakani sai na samu dan sassauci aka kyale min yara na kowane irin mataki hukuma ke ɗauka akan wannan al'amarin ga abin da sp abdullahi haruna kiyawa mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar kano ya ce a kai to mafi yawanci irin wannan fadace-fadace da muke samu ko faɗan yara makwabta da makwabta ko faɗa na cikin gida daya abu ne da idan ba a yi maganin sa ba sai ki ji an ce kilu ta jabau karamar magana sai ka ji ta zama babba idan mun samu idan abu ne da za a iya samun maslaha so mukan gana da al'ummar mu nemo duk masu ruwa da tsaki a zauna da su wanda sai a sa matakai da ya kamata a rubuta a rubuta rubuce na zaman lafiya idan abu muka ga cewa akwai matsala wanda ba dama ba a ga alamun da za a sasanta ba sai mu tattara bayanai kowa mu gurfanar da shi a gaban kotu na laifi da yi Sheikh Hamis Sidi, malamin addinin musulunci ne a nan Kano ya yi fashin baki kan batun makota mutane ne da musulunci yake so su haɗa kansu su ƙaunata junansu su girmama junansu su sauke wa junansu haƙoƙin da ke kansu na kyakkyawar mu'amala ba wai su ringa faɗa da juna ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ya faɗi haƙƙin maƙota a mabambantan wurare a cikin Alƙur'ani. daga cikin ayoyin da Allah ya faɗa akwai ayar da take cikin suratun nisa Allah ta'ala ya ce wal jari qurba wal jari junubi was sahibi bil dole ne ɗan adam ya sauke haƙƙin maƙocinsa na kusa da maƙocinsa na gefe da abokinsa na gefe al jaru din nan malamai suka ce shine makocin da yake gaka ga katanga ga katanga wasu kuma suka ce a'a shine makocin lokacin da yake gashi makocinka kuma gashi dan uwanka na jini wato an samu makotaka kuma da zumunci a tsakani to dama su manya sasanci ne nasu a cikin faɗan yaran ba wai shiga rigimar ba hajara mahmud umar baba suda sannan hajaransu sai kuma jakadiya Nafisa Ahmad dauke da fannin nan namu na kimiyyar duniyar biladama. A ci gaba da mu da masanin ƙasa da yanayi, malami a jami'ar Yusuf Mai Tamasile, Dr. Nazifu Umar Alaramma. Muna kan bayani ne akan amfanin ruwa. A wannan mako ma masanin zai dora. Ruwa akwai wani aiki da yake yi na gaba ɗayan duk duniya. Cikin iska akwai ƙwayar ruwa. To hasken rana da yake tahowa gaba ɗaya zai zo duniya. In a yadda ya baro jikin rana gaba ɗaya ya ratso shigo duniya gaba ɗaya. To zafi zai yawa cikin duniya zai kona komai ya kashe abubuwa ya hana rayuwa ta guda da ya kamata. To ruwan da yake cikin iska shi ike ƙara taimakawa wajen zuke shi. Wato hasken rana ya taho maimakon gaba ɗaya da ya ambulo cikin duniya a'a kimanin wajen kaso goma sha shida nasa sai a tsotse shi mafi girman abin da ke tsotse shi daga ciki shine ruwa ruwan da yake cikin iska wanda ake kira da suna water vapor zai zuzzuke wannan ɗumin zafin sai riƙe rike shi a jikinsa sai ya zama da cewa gaba ɗayan hasken ranar zafin bai sojo cikin duniya ba ya yi wa ɗan adam da dabbobi da tsirrai zafi fiye da kima a sai zama ya an saisaita shi an rage masa ƙarfi ruwa shi ike yin wannan aikin a cikin jakar iska ta samaniya sannan kuma to sai wani makon idan Allah ya kai mu za a ji yadda launin ruwa yake canzawa haɗawa mai zartsi ko kuma ruwan daɗi. Nafisa Ahmad, Baba Suda. Madalla da Nafi. Da fannin kimiyyar duniyar bil'adaman ne kuma shirin Baba Suda na wannan rana ya kammala. A madadin dukkan abokan aiki da suka tallafa shirin ya zo gare ku musamman 'yan biyar sarakan zazu. Muzammil Ibrahim ya kasai ne jagoran shirin. Hassan Mamuda ya ya sada ni da ku. Ni Zainab Aminu Bakor nake cewa ya Allah ka ci gaba da inganta rayuwarmu, ka ci gaba da haɗa mu da abokan zama na gari, ka sa mu gama da duniya lafiya. Amin.